قلت والرجال والنساء والصبيان في كل مال في هذا سواء كما جاء على النار كذلك ما كان قلت لابن الكاتب نفسك سوى أن قاسمه Allah ya ji kansa hannu da zan kafi da sauran jan. A ra'aita marraman jimara a salasa. Kaga wancan jamara ce a yi. Ko, nan ko shi a ra'aita marraman jimara salasa. Kabbalar tsawali shi kuma. Min akhir ayyami tashari'i. Ba ma farko farko ba. هل يجزئه ذلك في قول مالك قال قال مالك مر الجمار الثلاثة وجبر قد في الأيام الثلاثة قبل زوال الشمس فليعيد الرمي آه كما نسمى تفصل wannan الجمار الثلاثة wancan kuma rana ɗaya ta Eh, to da kana akwai bambanci in dai mutum a ranar ƙarshe ya jefa kafin rana ta goce wancan aka bayi ne ma kai magana to wannan kafin ba ana jifa sai bayan rana ta goce ake jifa ba to wanda ya kafin rana ta goce ya sake ban ga mai rikta kaga wancan hukuncin sama daban ba su da alaƙa da juna to ya za a uku wannan shi kushi kaɗai da ake dibaran ai kushi su da wanda sai dai in an ce hukuncin su ɗaya ne su ba ta yi ba wancan kafin a rana ta hudu ne wannan kwata rana ta yi zawali ni na ɗauka masu kila abu da za ka kawo ana abin da ji tsoron a yanzu duk da sashi ake zuwa na yi ba ranar jifa na biyu ina eh, yanzu wasu sun karnar jifa hmm? shi ne ma na ɗaukar jin zafi kawo ba ku je na tsari iska ba na ce yanzu sai ka ga mutum ya je ya bi na yi ya farmatu ya je ya bi rikicin banki ya je wani na amma na zai ce an zarura su sau ibar ma su zora su duk da su ba sau a gaba a rana ta akwai cunkoso na ce mamman da sari inda kuke zuwa abuja an mutuwa ke shi ya kafto ya nuna ne maza da mata sun galabaita wajen canza takardu ne ko wannan wanda ka nuna ne an ga wata ta aihu an an kewaye an ciki haka tana aihuwa ga wata na kaza amma jifa sai mutum ya ce da wuya sai ce to a saba kawai Allah ya ba da lafifi a saba ina yi lafifin uku shi ne da ɗakan na a da farko ba su ba ba za a kama ga da jefa illa can ga da rana iya yanzu kuma in an je mutum na iya ko yanzu kuma ta ga da ta sallar su dawo sun makasa wanda kan je ai kun gama mu gama sai fashewa da dariya sai kun dawo sai kun dawo Kaka mun huta hmm? to an buda to to to wayan nan na in an kai miliyan nawa shafin gifan nan lafi ta sun zama su Allah ya taimake wurin tunanin su kawai Allah ya yi su ya za su kauma ka'idi. Wata hudu. Ne ko ya leni. Sannan su ce maka za ka wala. Yaya sabon alaji. Ka je inda tsotsai kana iya mutuwa ba. to wani ma ya mutu a banza ga inda ake taunan dutsen nan an ce za a haɗa bom ɗin za a haɗa na kiyan fa ana a ɗaga tuta ko fa masa fa kowa ya kwata ya yaka. tana tsayin daga sun ruga da gudu suna tsantar duwatsu sai wani za ake tashi kuma daga baya abun na tashi wani ya wuce masa da kai wani ya wuce wasu da hannu gaba ɗaya a wurin musulman wara kama wurin addini a Allah bai wala da ba shi ne na ma yi magana na ɗauka ma shi za ku yi magana biyu Eh, iya, eh, Allah, Allah ya da yanzu da Allah ya kaucewa al'umma na abin da ba su sani ba da abin da aka musu dole game yanzu idan ka je haƙƙin hajjin na ma idan ba ka san komai ba ma na haka za ku dinga juya ka abu sun mun bari mutu da a mu sai ka bata sai ga na tsoron bata da mai yi ta mu dama wanda duk ije kila kafa mu je je tsallake kwakwalan nan ya yi dubai kin nan ya yi da za ka bai da tsoro ga wata ne ka fata inda baka san wurin matsayin ne nan ba ne bakin ka ala ko bai san yaran ba mutane da za su kai inda zai ko bai sani ba na iya larabci ko ruwa gina da na farko da na biyu amma daga baya ma sai na fi da wata formula duk inda kake a maka kake haram za ka kai ga maka za ka kai ga ɗakin Allah to ina ka sa gana ɗakin Allah ta kuma wani ba zan tambaya ba ko da zamu ta kofa in zauna ina nan zan ga wanda zai faɗi shi wa bai sani na ba ta wanda za ka je gida yanzu shi hannu sai an jima yanzu da zai kawo sai wata rana kana zaune abu ga lafiya ne ya fito za ki gida mu duk kowace kwana kake a maka kace musu hangar dan da zai ya dako ka idan ina iya mafi da yayin da zaka zo wani haran din kanka a biye kaga aikin a wani a shiga ciki kai na fila kai ban shaka kai wuci kila inda kake bace wanda take wani wani tare da gida ko ba zai gida ba da za ta alele wacce ma bai shiri ba amma dai bari tashi tafi ne eh? ai butu eh, ruwan ba ta shi aka yi haka su ma suna da siya ai zo ma batattu ne na yi ƴan yan POPO ɗinan komai ake ce musu ɗin wani masu yawo da wani abu su ke kara ƙasar da mutum ko kuma ba ta ba ta haɗa ka hukun da wani tsohon alaji tsohon aka ce ya yi hajji goma bai fahimta gajin ba ya saka da kana kullum ko ta waye ka ba ta ya ina da rana ka je gari ka ba, ka je gari ka ba, ka je gari ka ba. Ina farko da ka koya kan ka tambaya ka koya zan ka ne ma na abin da zan ka maka har wace kuka kun gana aljihun ka an za ka kwana nawa ga kuɗin ka aljihun ka ka je ka ci abinci ka dawo kai zaman ka to me ka fa abu shi kenan ya fita ko عاصم shi الرمي ماشيا أو راكبا hukuncin jiwa a tafe a ƙasa hukun mutum ya ce da abu hawan shi wanda lokacin kuma ne dawaki jakuna ma kuntu fa hal yarbi rajulul jimara mutum zai jefa jamarorin da rakidan mashiyan ko a ƙasa a tafi da ƙafa قال مالك رحمه الله أما الشام يوم النهر أما هركا رانا صلى رانا جيفا جمرة رايا فيرمي العقبة راكبا يجي في عقبة نكان أبو هوا كل متعلم يسمى فرقه abun hawa ko ka shiga cikin tsakiyar abun hawa nan kila suna iya jima ciwo راكبة كما يأتي على دابته يمضي وجه كما هو فيرمي وأما في جي يوم النهار فكان يقول يكنشي يرمي ماشيا قلت له نجب ساعة فإن ركب في رمي الجبال في الأيام الثلاثة الدنيا يهو إن دعك سياجي على فتنه sai ya zo da abun hawansa a wannan jifa da kwana uku hau masha ko kuma ita ko a kafa yau man hari ran da aka ce a aure aljama ce za ka ba faraba a mashiya hal alaihi da zalika shai fi kauli malik kwallon ara alaihi ara alaihi لذلك شيئا ba na ganin akwai wani abu saboda wani abin da yi shi kenan wannan